asabar nawa ga watan hudu na'am sha to wasu sun ce sha uku wasu sun ce sha biyu imma sha uku ko sha biyu ga watan hudu hijira ta annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekaru dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da bakwai. Matsalar da za mu karanta matsala ta biyu, almatsalatu saniya, matsala ta biyu, Allah yi mana gam da katar. Almatsalatu saniya, matsala ta biyu, shi ne tafarruku ahalil jahiliyyati fi ibadatihim wa dinihim. Ka ce, tafarruk ko kuma tafarraka in ka ce tafarraka sai ka ce ahalul jahiliya in ka ce tafarruku sai ka ce jahiliya rarrabuwar mutanen jahiliya in ka karanta da tafarruku tafarraka kuma ahalul jahiliya sun rarrabu sai ka ba shi rufuwa. in ka ce kuma tafarruku ahalil jahiliya idafa kenan tafarruku ahalil jahiliya fi ibadatihim wa dinihim abinda wannan matsala take karantaswa rarrabuwar kawuna da da ake yi can lokacin jahiliya kafin musulunci ya zo to ya eh? Eh? lokacin jahiliya kafin musulunci ya zo ba haɗin kai kawuna suna rarrabe to wannan muguwar matsala ce shi ya sa ya ce to bari ya kawo ta ta zama ta biyu matsalar da ya fara da ita ta ce matsalar rashin ta Allah rashin dogaro da Allah ita ce wanda muka wuce ko? To, matsala da take biyowa baya kuma ita ta rarrabuwar kawuna ne, don da alul jahiliya ga shirka, ga rashin tawakkali ga Allah, ga rashin haɗin kai. To, wannan ma wata matsala ce muguwa. Ana cikinta yanzu. su ahlul jahiliya sun rarrabu fi dinihim wato a a fi ibadatihim wajen ainihin ibadodinsu za a ga kowanne da irin ibadar da suke yi in ka je katar da waɗansu sai katar da irin salon ibadarsu daban in ka je katar da wayancan ma katar da irin salon ibadarsu daban in ka je wajen wayannan sai ka tar da irin salon yanda suke ibada su daban wa dinihim addinin ma sunan ba ɗaya ne. kowanne da irin nasu addinin kuma da sunan da suka ƙaga wa addinin kafin zuwan ƙura'ani haka duniyar take kuna iya garinku ɗaya <clears throat> haulolin kowace haula da irin abin da take wa bauta kowace haula da irin dodonsu kowace haula da irin dodonsu da abin da kuma suke wa yanke-yanke suke ainihin wato tawassuli da shi kuma sunan abun nasu zaka tarar daban na wancan ma daban na wancan daban na wancan daban alhamdulillahi mun gode wa Allah da bai kawo mu a wancan lokacin ba sai ya kawo mu lokacin islam kaga mu sai muka zo lokacin musulunci an hutar da mu da yaya za mu yi wani irin bauta za mu yi Allah ya tsara wani addini za mu yi Allah ya tsara sai ya zama na duk duniya ba a yarda da kowane addini ba sai musulunci duk duniya ba a yarda wani ya ƙagawa wani ibada ba sai Allah sai abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsara kaga yanzu wannan ba halin jahiliya bane don dama jahiliya rashin sani shi ke sawa kowa ya rika kame-kame ya za a yi ba a san yadda abun yake ba ba a san na asalin ba to Allah ya aiko da na asalin ya ce addini shine addinin musulunci ƙa'ida yadda za a yi kuma ga nan manzo na na turo shi na riga na karantar da shi yadda za a yi shi zai tsara muku yadda za ku yi ibada ka gamu shi kenan sai hutu ya same ni kuma hutu na duniya da lahira kwakwalwa ka ta rabu da ta buga kana kame kamen ya za ka bauta wa Allah an gane ko Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu innahu su mutanen jahiliya na fi dinihim sun rarrabu a cikin addininsu kama ƙala ta'ala kamar yadda Allah ya ce kullu hizbin bima ladaihim farihun kowace ƙungiya alfahari take kawai da abin da ta sa a gaba kowace za ta ce maka mu ne na gaskiya babu wani wanda za ka same su gungunsu su ce mu fa namun nan fa nasuwa ne ne mai kyau za su ce nasu ne mai kyau hmm. duk gungun da ka tarda sai su ce ma nasu ne mai kyau duk gungun da ka tarda namu ne mai kyau raba gardama sai ya zo ƙura'ani sai ya zo ya raba wannan Musum. ya raba wannan jayayyar ya ce inna dina inda lahil islam shara'a lakum min ma wassa bihi har zuwa ƙarshe ayoyin suna tafi kaga wannan raba gardama kenan yanzu babu sauran wani jayayya babu sauran wani alfahari wannan an yi shi tun lokacin jahiliya ya jama'a can wancan lokacin ne aka rika samun irin waɗannan ƙungiye-ƙungiyen kullu hizbin bima ladaihim fariku ne gungunsu suke alfahari da abun da suka sa a gaba suna cewa namu ne na gaskiya wannan ya ce namu ne na gaskiya wa kazalika fi duniyahum kuma a duniyar ma mu'amalar ma kanta ta duniya a rarrabe suke ba haɗin kai a mu'amalar duniya ma ba haɗin kai wa ya rauna na zalika huwa sawab kuma gani suke hakan ɗin daidai ne domin shi jahili duk abin da aka ɗora shi a kai yana ga kaman shi ne daidai duk abin da ya tar da iyaye da kakanni suna yi zai ɗauka haka ɗin shi ne daidai yaro ɗan ƙarami za ka riƙa kula da shi in ya taso zai riƙa kallon ya kuke yi sai ya riƙa kallon ka ya kake yi duk abin da ka yi sai ya riƙa ganin shi daidai ne baba ma yana yi sai ya girma ya fahimci abin sai ya gane ashe baba shirme yake yi da to shi yasa ba a son yin shirme kusa da yaro don ya rike kuma ya san waye ya koya mar ba zai manta ba zai rika tuna gunwa ne na ta fara ganin wannan abu don haka ya fara ganin alheri a wurinka karka ke nuna shirme a gaban yaranka sai su ɗauka haka abun yake kuma sun riƙe kuma sun san kai ka koya musu sun girmama suna sane da cewa babanmu ne fa muka ga yana yi ashe baba jahili ne kaga harka ta baci wa yarauna su suna gani anna zalika huwa sawabu hakan din shine daidai fa'ata bil ijtima sai gashi nan Allah ya zo mana da haɗin kai fi dini a cikin addininmu sai Allah ya zo mana da haɗin kai fi dini a cikin addininmu bi ƙaulihi da faɗinsa shara'a lakum min addini ma wasa bihi nuhan wallazi auhaina ilaika وما أوحينا به إبراهيم وموسى نعم وما وص... هكذا شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وإيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه سيأكذو من دوانا wannan sai ya zama mana raba gardama shara'a lakum yanzu fa Allah ya riga ya tsara muku shari'a ya shar'anta muku min addini abinda za ku yi a cikin addinin ku Allah ya tsara muku irin wanda ma wasa bihi nuhan irin wanda aka yi wa annabi nuhu wasiya ko wanda annabi nuhu yayi wasici da shi duka shi aka yi wa annabi nuhu wasici ya zo duniya ya yi addini da shi shi ne ta Allah da haɗa kai kuma shi ne ya bari a duniya shi ma wallazi auhaina ilaika kuma shi muka yi maka wahayinsa kai ma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ma wasaina bihi ibrahima kuma shi muka yi wa annabi ibrahim wasici da shi shi ma ya kadaita Allah sannan kuma ya yi haɗin kai jama'a islamiyya tauhidi waɗannan abubuwa su ne muka ɗora wa'yancan annabawa manya-manya a kai <clears throat> kamar yadda kuma kai annabi sallallahu alaihi wasallam cikamakin jakadu kai kuma muka ɗora ka muka yi maka wahayinsa kai ma. Wa Musa, hakanan annabi Musa alaihi salam, shi muka ce shi ma ya zo ya yi addinin musulunci, sannan kuma ya yi haɗin kai a cikin addini, kada a rarraba. Wa Isa, hakanan annabi Isa, da tauhidi ya zo da haɗin kai kuma ya zo an aqimu ga abin da muka ce wa wa'annan annabawan duka an aqimu dina ta tafarra fihi ku tsaye da addinin musulunci ya zama guda ɗaya tak wala tafarra fihi kada ku rarraba ciki bayan kun ce addinin za ku yi to kuma a cikin addinin kar ku rarrabu gashi kun ce musulunci to amma kuma wancan sun ja sun ce namu jama'atul ikhwan namu al-ansar namu al namu kowa enne to ai za ku kusa ku koma jahiliya an koma ba an aqimu dina wa la tatafarraqu fihi ku tsai da addini mana kar ku rarraba a ciki duk inda aka rika samun irin wannan dole sai an samu wata ƙwarya-ƙwaryar ƙiyayya ta rinka yawo tsakanin mutane kuma sai an rinka samun alfahari da jijji da kai yana yawo a tsakanin mutane kuma sai an rinka samun wata ainihin 'yar mukatala in yaƙe ka da baki ka yaƙe ni da baki sai kuma abun ya kusa ya koma kamar siyasar duniya matukar ba za a yi irin abin da Allah nan ya ce ba an mu dina wala ta tafarraku fihi ku tsaye da addini ya zan ɗaya kar ku rarraba a ciki in ba a yi haka ba to ta fitina tun fi dini fitina sai ta yaɗu a cikin addinin kuwa wa fasadun Kabiru, kuma barna mai girma sai ta wanzu sai mutane sun ga kamar gyara suke yi ƙarshe kuma barna suke yi sai an yi gyaran kamar gini aka yi ashe rusawa aka yi domin duk inda aka samu rashin haɗin kai a musulunci musuluncin aka kashe duk inda aka samu rarrabuwar kawuna to ɗaiɗaici addinin aka yi babu abin da Allah yake so kamar ya ga al'ummar musulunci ɗinke tana haɗe tana tafiya a ƙarƙashin jagora guda domin wani tsari ne daga Allah ba wai mutane su suke tsarawa kansu ba balle a ce kowa ne su zaɓi shugabansu su je su yi abun da suka ga dama su tsara wa kansu constitution cin tsarin tafiyarsu wannan matsala ce yaushe ne har yanzu kuma za a koma jahiliya yaushe ne har yanzu kuma za a koma al'adar da bayan ƙur'ani ya zo ga manzo na musamman ya zo ga bayani daga Allah ya zo sannan har yanzu kuma a koma a irin aikin da Allah ya sauƙaƙe an aqimu dina lallai ne mutane su tsaye da addini <clears throat> wala ta tafarra fihi kada ku yarda ku rarraba a ciki wannan shine abin da aka gaya wa wayannan annabawa wa ƙala ta'ala Allah ta'ala ya yace innal ladhina farraqu dinahum wa kanu shi'an lasta minhum fi shay'in to ai duk mutanen da suka rarraba ɗin da a cikin addininsu suka mai da addininsu shiya-shiya ƙungiya-ƙungiya yanki-yanki gungu-gungu jama'a-jama'a kai ɗin ba komi ba ne a gunsu inda kai ɗin komi ne a gunsu da sun sa ka ka zama jagoransu da sun bi abin da kake so da tsarin ka za su bi da babu wanda zai ce shi nasa zai yi da duk na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam za a bi amma in ka duba yahudu ba sa son annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa suka rude nasara ba sa son shi shi yasa suka rude mushirikai maguzawa majusawa ahalil jahiliya ba sa son shi shi yasa suka daidaice musulmai kuma suka samu imani sai suka musulunta shi yasa suke bin shi to yaushe ne kuma ku yanzu bayan kun ce shi kuke bi sannan kuma kun rarrabu kun ce shugaban ku ɗaya kuma tsarin ku daban-daban kun ce shugaban ku ɗaya tsarin ku daban-daban addinin ku ɗaya sunayen addinin ku daban-daban aikin tafiyar ku ayyukan ku ɗabi'a ku komi ya bambanta sannan kuma kun ce yanzu ku musulmai ne shugaban ku annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kenan annabi sallallahu alaihi wasallam da alqur'ani suna yin tufka da warwara eh tukka da warwara suke yi mm-hmm. tafiyar su ba ɗaya ba ce tsarin ba ɗaya ba ne eh. to me yasa kuka bambanta ku san zuciya to Allah ya sauke wannan fa ne abin da masailil jahiliya za ta bantaro mana don shi littafi ne da la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa hasaha. mas'ala ta biyu wacce tafi muni matsalar rarrabuwar kawuna ciki ake yanzu matsalar rarrabuwar kawuna ita ta rudar da ahlul jahiliya suka rika fada da junan su. suka rika zambatar juna sai a samu mawaki daga cikin haular mu sai ta zamban haularku ya samu shugabanku ya bata shi kakaf shi kuma wancan shi ma ya dira gefe ya je ya tsara nasa waƙar sai zo ya kushe wa'yancan wata rana sai kaga ana jan takobi da fa haka ake yi a lokacin jahiliya to yanzu mai kuke tsammani nan gaba ba za a yi ba ya nan gaba ko yanzu ma ku ji mawaka sun fufuto suna ta waka suna kushe wata kungiya wata kungiya ita ma ta yi waka ta kushe wata ba za a yi ba ne nan gaba kuke tsammani duk inda an kwaikwayi jahiliya sai an koma jahiliya ko kuma kowane malami in ya hau mimbari maimakon ya nuna muku Allah ya nuna muku kadaitakar ubangiji ya nuna muku addini ya nuna muku manzon Allah ya nuna muku sunnar manzon Allah sai ya rinka yi muku lacca eh? yayi ta bata wasu yayi ta bata wasu kuma shi ma in ka duba karkashin sa bunu ne da eh, an kunna wata zai kama shi <laughs> insha Allah wannan fa an kusa a koma ne jahiliya in ka zo dandalin malamai sai ka ji kamar dandalin siyasar duniya kamar dandalin siyasar duniya kuma malamai abinda aka sani in wannan yayi wazi, in wani ya zo sai ka ji karfafawa yake sai ka ji kawai abun yana tafiya garinsu ba ɗaya ba malami a amerika in yayi wazi malamin china in yayi wazi, sai ka ji iri ɗaya ne don littafin ɗaya ne hadisan ɗaya ne to amma haka ake yi yanzu eh? ba haka bane to amma idan ka duba malaman sunnan a yanzu haka in ka ji wa'azin su iri ɗaya ne ba mitin suka yi ba kuma ba wai sun taru sun ce mu ce kaza ba a dama Allah ne ya ce su je abun a tsare ke kawai in ka zo bi za ka yi kuma baka tunanin za ku saba da na Amerika ɗin. shi ma in ya zo haka za ka ji saboda ƙur'ani ne hadisai ne amma duk mutumin da ya bar abu biyu din nan to kwafsi kam an gama an rinka kwafsawa kenan wancan in ya faɗi sai ka ji wani ya zo shi bai san wancan ya faɗi haka ba sai ya kwafsa su sai ce kashi wannan ya ɓata mana da mun ce kaza kuma gashi ya zo a to kuma ai dama ba ku yi tsaya kun shawara da shi ba tunda abun naku ba daga Allah yake ba ai da ku shawarci juna tukun sai ka ji an yi wazi an dawo a wajen mitin ana yi wa malami faɗa me yasa kai ka ci kaza to kai ma a wuri kaza ba ka kwafsa mu ba ko za a gwabzu eh to ai in muna haka sai su ce kaza sai su ce kaza o dama don haka ake yi amma na Allah kam akwai kwafsi na manzon Allah akwai kwafsi to me ya kamata yanzu mu yi jama'a mu tsaya mu rika tsawara wa kanmu muna kwafsawa ne wallahi mun gamsu za mu gamsu to Allah dai ganar da mu yace innal ladzina farraqu dinahum su wadancan da suka rarraba addinin su wa kanu suka zamanto shiya shiya jama'a jama'a gungu gungu yanki yanki sai suka zamanto a ah, lasta minhum a ah, ko lasta minhum fi shay'in lasta baka zamanto ba minhum daga cikinsu fi shay'in a cikin kowane irin abu a cikin al'amuransu duka su kan. ba wai yanda ka tsara suke yi ba wallahi za ka tarda dukkansu yawancinsu za ka tarda ba sunnar manzon Allah suke bi ba sallallahu ta'ala alaihi wasallam wadan suratul an'am wa nahana anil mushabahati wa nahana an mushabahatihim kuma Allah fa ya hana mu kar mu kamantu da su yanzu wa'ancan da basu su mai da manzon Allah a komi ba suka rarraba addinin su sai su zama abun koyin mu to fa Allah ya hana mu kar mu koyi da su na hana ya hana mu an mushabahatihim koyi da su bi kaulihi da faɗinsa da yace ce wala takunu kallazina tafarraqu wa ikhtalafu ku karku kuskura ku zama kamar waɗancan da suka rarrabe suka sassaba tafarrabu suna rabu rabu kuma sun sassaba to ku wala ta kar ku zamanto kallazina kamar waɗancan wanda suka rarrabe suka yanyanke addinansu kowa suka yi nasu sannan kuma waktalafu suka sassaba a ciki a cikin addinin nasu ma kuma bayan sura rabu din a ciki ma kuma sai a rabu sai a ba wannan ga ra'ayinsa wannan ga ra'ayinsa kuma sun ce ɗaya suke amma kuma ra'ayi har yanzu ya bambanta min ba ba'di ma ja'ahumul bayyinatu kuma bayan gaskiya ta zo yahudawa ba da jahilci suka rika rarrabuwa ba nasara ba da cikin jahilci suka rika rarrabuwa ba sai da littafi ya zo ku yanzu za ku yi koyi da su banu isra'ila yahudu attaura tana nan a gabansu suka rinka rarrabuwa suka rinka yin kungiya kungiya. shiya shiya suka rinka rarrabuwa kuma kowanne sai su naɗa shugabansu sannan kuma a kowace shiyar ma a kowace kungiya sai kuma a samu saɓani a ciki sai ka tarda kuma nan ma an yi baran-baran annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce rarrabuwa za su yi wayannan kuma su yi saba'in da biyu wayannan su zama saba'in da ɗaya haka za a yi wannan fa jigo jigo ne saba'in da ukun da biyu ɗin da ɗayan duka jigo jigo ne kowane jigo bishiya tana da rasa kuma kowane reshe yana da ganye kowane reshe yana da ganye kuma zai aihu ya yi furanni kuma ya sake zubar da 'ya'ya kafin a tashi alkiyama wa ya san adadin abin da za a haifa na ƙungiyoyi hmm? kuma cikin yahudun nan da aka ce za su rabu saba'in da hukun nan ɗaya ce mai kyau nasaran nan ma ɗaya ne mai kyau musulman ma ɗaya ne mai kyau <coughs> kuma ba wai wuyar ganewa take da shi ba don an tambaye shi aka ce wacce ce mai kyau din ya ce wanda ya yi abin da na yi da ni da sahabbaina wanda ya tsaya a kan abun da nake kai ni da sahabbai na sahabbaina shikenan shine ya rike mai kyau din Alkur'ani suka yi sunnar manzon Allah suka yi in ka wuce su shi shikenan kuma ka zama musulmi mai aiki da littafin Allah mai aiki da ainihin karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka tsira an fahimci wannan yace nahana an mushabati bi qawlihi wa la takunu kallazina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinatu mutane sai su sa wani ringinton irin na 'yan daudu sannan kuma su kawo shi ba za su rufe layi ba. Ko yaushe za ka sa tsuntsu cutu fi sabi mutum ya sa abu mai dan tsari mana mutum a matsayin ka na dattijo ka tsaya kana wani tsuntsu tsuntsu tsuntsu tsuntsu ha wala takunu kallazina tafarraqu waqtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat sai rika dauke hankalin mutum ya kasa gane ma me zai faɗi wa hana an tafarruqi eh, fi dunya bi qawlihi haka ne go kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya hana mu a rayuwar addini mu ma yake kar mu rarrabu ba wai a addini ba rayuwar mu ba kar mu rarrabu sai yace mana a duniya mu zama abu ɗaya. karkashin shugabanci guda yafi ya zama na shugaban mu mai riko da alqur'ani ne da sunna kar ka je ka samu wani mai al'ada ka ce Allah ya ce kar a rarrabu ka rike shi gam to ya ja ka kara rabun baka sani ba don shi din ya rabu ai don shi din ba a alkur'ani yake ba ba a sunna yake ba in ka ce bari ka bi shi don Allah ya ce kar a rabu wa tasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu qad tafarraqa min qablu don shi din ya rabu tun da dadewa shi din wannan ya rabu da littafi ya rabu da sunna to in ka zo sai ka bi shi kai ba ba ka rabu ba to me za ka yi tsaya a kitabu ka tsaya a sunna Allah ya ce wa tasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu ku yi riko da igiyar Allah dukanku kada ku rarraba don wannan ya saki wannan igiyar ya je can wannan ma ya saki ya je can sai ka ce to tun da an ce kar a rabu ni ma bari in bar igiyar nan in je cikin su rike igiyar annabi ibrahim shi kadai ya rike wannan igiyar lokacin da arnan duniya duk suka saki igiyar da ya rike ta shi kadai aka ce kana ibrahim inna ibrahima kana ummatan qanitan shi kaɗai aka ce al'umma ce jigo ne shi kaɗai a duniya amma aka kira shi jigo saboda shi ke rike da gaskiyar inda duk gaskiya take ko 'yan kaɗan ne su ne jama'a inda shirme yake duk yawansu kuma su hamburi hayam ne an gane ko to kaga da hamburi hayam da awa inda suka rike jigo 'yan kaɗan kar ka yi tsammanin wai akwai wata galaba fa da hammuri hayan za su yi akan na gaskiya a'a kan min fi'atin qalilatin galabat fi'atan kathiratan bi idnillah wallahu ma'as sabirina mm. haƙuri dai a daure dai ai haƙuri Allah yana tare da mai gaskiya yana tare da mai haƙuri ana fahimta don haka Allah cewa ya wa'ata su mu ku yi riko bi hablillahi da igiyar Allah tauhidi ta Allah littafin alƙur'ani shari'ar Allah shi ne igiyar da Allah ya zuro mana mu riƙe ta jami'an gaba ɗayanmu mu wala tafarraqu kada a rarraba to kaga wannan ma an saba wa wannan ayar an saki ƙur'ani an saki sunna an watse an daidaice kowa sun je sun kama nasu kaga anan ma an saba wa alqur'ani wannan shine abin da shi shek muhammad ibn Abdulwahab ya kawo na gudunmowa sai ibn al ya ce to ga sharhi al-sharh hadhihi hiya al yace wannan fa ita ce mas'ala ta biyu min masail allati khalafa fiha rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ahli al-jahiliyyah daga cikin irin matsalolin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya saba wa mutanen jahiliya a kansu wahiya anna alal jahiliyati yace shine su mutanen jahiliya kanu sun kasance na fi dinihim wa fi dunyahu sun kasance rarrabe suke a addinin su da duniyar su duka addinin ba su haɗa kai ba rayuwar duniyar ba su haɗa kai ba kowanne suna fama da nasu wa sifatuhum at-tafarruq sifarsu gaba ɗaya in an sifanta maka mutanen jahiliya zaka tar da kawai rarrabuwar kawuna ne wal ikhtilaf da kuma saɓani. kama qala subhanahu wa ta'ala kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa yace wala takunu minal mushrikina ku karku yadda ku sa kanku cikin mushrikai min allazina farraqu dinahum daga cikin wayanda suka rarraba addinin su wa kanu shi'an suka maida shi yanki yanki kungiya kungiya jama'a jama'a gungu gungu kullu hizbin kowace kungiya kowane gungu kowane jama'a bima ladaihim fariu suna alfahari da abun da yake gaban su kawai kowanne da nasu suke alfahari ku kar ku yadda ku zama haka wannan kashedi ne da Allah ya yi mana fa a cikin alkur'ani kar mu yadda da irin wannan mushirikai ne suka rika irin wannan tun a da lokacin kafin qur'ani ya zo wala takunu minal mushrikina ku kuma karku ya zama karko yadda mana kuma ku zamanto cikin mushrikai eh min allazina farragu dinahu su laraba addinin su gashi addinin gashi nan amma kuma suka laraba shi suka maida shi yanki yanki Allah ya sauke wannan cikin suratul rum hadhihi sifatu ahli jahiliya wannan ita ce sifar mutanen jahiliya min al-yahud wan nasara yahudawa da nasara haka suka rika yi shi ya sa har suka zama banza wofi yanzu to kuma in kuka yi za ku zama banza wofi wallahi duk sanda musulunci ya rasa ɗinki aka rika samun ɓaraka, to sai ya zama banza wofi mutane za su zama banza wofi asalin addinin yana can wanda suke yin kuma zai zama banza wofi don ba asalin ba ne sai su bar asalin don an maida shi yadi yadi kaga an samu baraka wannan sun yi keci sun yi nan wannan sun keta sun yi nan wannan sun tsaga sun yi nan sun bar na asalin minal yahud wa nasara a wal wasniyin haka nan kuma masu bautar gunki kaga su yahudu suna da attaura amma suka rarraba kawunan su suka bar aiki da taurar, suka kama aiki da son zuciya nasara suna da abun nan suna da linjila suka bar linjila suka rarraba kawunan su, suka kama aiki da son rai to akwai kuma alwasaniyuna mushirikan larabawa da sauran majusawan duniya duka su gumaka ne da camfi da dodanni kawai suka sa a gaba to su din ma kansu kuma ba ibadar iri ɗaya suke yi ba su ma kowa ne da nasu a gani wasa'iril milan da sauran dukkan wani abu da ake kiransa addini aljahiliya na mutan da can lokacin jahiliya kanu ala hazan naqti akan wannan irin tsari suke na rarrabuwar kawuna da son zuciya mutafarriqina a rarrabe suke fi dinihim a cikin addininsu kullu minhum lahu dinun yunadi bihi ko da bihi mm. kowanne yana da addini kuma kira yake akan wannan addinin kowanne sai ya tsara nasa ya kafa sai ce ku zo mu yi mm. yana kira kuma akai ya dage ya jajirce kamar haka abun yake daga Allah wayantasibu ilaihi kuma ya rika danganta kansa zuwa ga wannan addinin ni addini na kaza ne mu ɗan kaza ne mu ɗan kaza ne annasaraniya mutanen da suke bin nasaranci ta da ilan nasaraniya suna kiran mutane ku zo ku yi nasaranci in baka zama mai bi ba to kai halakakke ne ka bata nan, wal yahudiya mutanen da suke yahudanci kuma su ma ta da ilal yahudiya zaka ji suna ta kiran mutane zuwa ga yahudanci an gane ko za ga suna kiran mutane zuwa ga yahudanci shikenan su kuma suna cewa in dai kai ba ba Yahude ba ne to shikenan fa ka sani kai halakakke ne ba Yahude bai ganin ba nasare akan komi ba nasare bai ganin ba Yahude akan komi kowanne yana ganin ɗayan kafuri ne shine na gaskiya wa kullum min ad-diyanataini kowanne daga cikin addinan nan guda biyu yahudu da nasara yukafiru diyana al'ukura yana kafirta ɗaya addinin nasara kafirta yahudu suke yahudu kafirta nasara suke yi ba su daɗe da haɗa kai ba haɗa kan ma kuma na bogi haɗin kan bogi ba haɗin kan gaskiya ba ne har zuci haɗin kai ne na haka kawai don a hallaka wasu kama ƙala ta'ala kamar yadda Allah ya ce wa ƙalatil yahudu laisatin nasara ala shay'in wa ƙalatil nasara laisatil yahudu ala shay'in wa hum yataluna alkitab كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قوله تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات har zuwa ƙarshe ku duba ku gani qalatil yahudu su yahudu suka ce laisatin nasara ala shay'in nasaran ne nasara kuma addini suke yi ba komi suke ba a wajen wa'azin su haka suke ta yi don kada wani ba yahude yayi kwadayin yin nasaranci wa qalatin nasara nasara in sun hau bari su ma su ce laisatil yahudu ala shay'in yahudancin me ba yahude ba akan komi yake ba ba addini suke ba ai in ba mutum ba ya yi nasaranci ba to kafiri ne sai su ɓata nasara su ma nasara in sun zo suna wazi su ɓata yahudu wannan fa shine abin da aka riƙa yi da lokacin kafin zuwan musulunci su ya su suke gaba nasara su kacanca na yahudu yahudu in sun zo su ma su facaccaka nasara kowanne kawai babu wani mai girmama wani babu wanda kuma ya yarda da addinin wani an gane wannan wahum yataluna alkitab wahum yataluna alkitab alhali kuma wai suna karanta littafi yahudu in sun zo aya suke ja daga cikin attaura nasara in sun zo aya suke ja a cikin linjila amma sai su kafurta wa'yancan wa'yan ma su kafurta nan. kazalika qala alladhina la ya'lamuna to wayancan jahilan ma waɗanda basu san komi ba ba su da littafi kazalika qala alladhina la ya'lamuna mithla qawlihim su ma irin kwatankwacin magana su haka suke faɗi sa su ce ai in baka rike lata ba baka ko kuma in baka rike uzza ba in ba manata kakewa bauta ba ka zama shirme yahudawan me nasaran me su kuma mushrikan larabawa su kuma sun tsaya akan nasu na gargajiya majusawa can suma masu bautar wuta sun tsaya a kan nasu na gargajiya kowanne suna alfahari da abun da suke yi wa kansu ba su haɗa kai ba sai da gaskiya ta zo <clears throat> da aka zo da musulunci suka ce kunga wannan fa muka yi wasa zai rigama da mu mu haɗa kai duk wata ƙungiya kuma sai aka zo aka haɗu to mu mu daina zagin juna yanzu duk mu taru mu ta zagin Muhammad da shi da mabiyansa sallallahu alaihi wasallam don mu samu mu ci nasara a kansa don shi kaga da ya zo duk ya ƙi mu bai bi ko ɗaya ba to mu mu haɗa kai mu haɗa kai shi yasa idan akwai gaskiya ta zo tana faɗin gaskiyarta to duk wa'ancan maƙaryatan kuma za a ga su suna mu'amala da juna kuma gaskiyar za su sa a gaba sai ce mu ture ta tukunna in ya so ma dawo tunda mu duka ƙarya muke yi to mu yi ƙoƙari mu rushe wannan to kuma ba zai rusu ba tunda su ɗin ba shiri suke ba shirin gaskiya haɗin kan na shirme ne an gane ko lam eh, lam yakuni alladhina kitabi min ahalil kitabi wal mushrikina na hatta tatiyahumul bayyinatu hmm. don lam yakuni allazina kafaru min alif kitabi waɗanda suka zan kafirai daga cikin yahudu da nasara wal mushrikina da mushrikan larabawa da sauran majusawan duniya ba su gushe ba mun fakki na gaba suke yi kowa yana alfahari da nasa hatta ta ce hun to sai da gaskiya ta bayyana tukun suka haɗa kansu sai suka dawo lan yadkhula jannata illa man kana hudan aw nasara Eh a kai ai in dai kana son aljanna to ka zama ba yahude ko nasara yanzu sun sulhunta wai da kuma sun ce lesatil yahudu ala shay'in wannan sun ce lesatil nasari ala shay'in amma yanzu sun ce ai sai wanda zai yi yahudu ko nasara yanzu sun haɗa kai yanzu za ka ga yahudu da nasara ba sa zagin juna wai sun haɗa kansu bari su rushe musulunci kuma ya ƙi rusuwa to haka sauran mushirikan ma sai su haɗa kai hamburi hayam duka sai a hadu tunda duk muna gulbunan muna kulumbotai muna kaza kaza kaza duk ba a tauhidi muke ba to mu haɗa kai mu yi faɗa da wannan mai faɗin gaskiyan nan mu rushe shi tukunna sannan sai mu dawo mu ci gaba da harka ko ba zai rusu ba eh shine Allah subhanahu wa ta'ala yace kazalika qala allazina la ya'lamuna misla qawlihim allazina la ya'lamuna humul mushrikuna waɗanda ba su sani ba ne mushrikai li'annahum la kitaba lahum don su ba su da littafi wa laysa lahum dinun ba su da wani addini da suka samu daga sama ta hanyar wahayi wa hum aidan yukaffiru ba'dhum ba'dan su ma kansu tsakanin su kafurta juna suke yi in ka jawo gunkin ka kana kana addu'a sai in tashi in bar kusa da kai sai in je nima in jawo nawa ah. eh su kansu kafirta juna suke yi dodon ka shirme ne sai dodon eh in ka zo da champion ka zai ce ah, mu ba mu champa ba ai <laughs> mu ba mu champa wannan ba haka abun yake duk abu in ba gaskiya ce daga Allah ba za ka samu ikhtilafan khasira hal wajadtumul ikhtilafa fil qur'an law kana min indi ghairi llahi lawajadu fihi ikhtilafan kasira idan da qur'ani ba daga Allah yake ba shi ma da za a samu sabani mai yawa za a samu tufka da warwara amma gashi nan yana tafiya tiryan tiryan tun sanda ya sauka kuma har yanzu an yi bai canju ba kuma bai canjuwa sai dai kai ka canju Allah daga canji a <laughs> ah, wahum aidan yukaffiru ba'dhum ba'dan wa yukhalifu ba'dhum ba'dan sashen su na ta sashe sashen su na ta sashe kafiri ya ce kafiri kafiri wanda ya saba wa shari'a kuma sai ya sake saba wa wani kuma shi ma shi ma kuma a zo a saba mishi ya ji haushi kuma dama ba a gaskiya yake ba shi ma sai a ta jin haushin juna haka abin yake Allah ya kare wallahu ya hukumu bainahum yawmal qiyama amma dai a tarkata aje Allah ya ce duk a tattara a tafi ranar tashin alkiyama Allah zai yi hukunci zai ware tsakuwa ya ware kwaya an gane ko akwai ranar tankaɗe da rairaya tana zuwa wallahu ya kuma bainahum yawmal qiyamati fi ma kanu fihi yaftalifuna Allah zai yanke hukunci tsakanin su dangane da wannan yawan sabani da suke gudanarwa a tsakanin su an gane ko suratul baqara ai bayyana Allah subhanahu wa ta'ala man huwa alal haqqi wa man huwa alal batil in an je lahira anan kam ai ba wani mai fawa ko eh. Allah zai bayyana man huwa alal haqqi wa man huwa alal batil waye yake kan gaskiya waye yake kan ƙarya rana tana zuwa wa yujazi kullan bi amalihi kuma a saka wa kowa da aikinsa wa Allahi wahid addinin Allah dai ɗaya ne babu yadda za a katar da mutane uku kowa da addininsa ka ce dun na Allah ne ƙarya ne hmm? don na Allah ɗaya ne idan da ka same su sun ce dukan addinin ɗaya ne sai ka ce musu wanne ne in sun ce maka musulunci suka ce to dukan na Allah ne an gane ko domin addinin na Allah ɗaya ne in kuma kuka sassaba kowa da nasa to in an je lahira kuma Allah zai ware nasa sai a miƙa wa shaidan iblis nasa kuma sai tafi da kayan sa wuta kama ƙala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liyabudun ni ban halicci mutane da aljanu ba sai don su bauta mini kuma da addinin da na tsara da kaina ba wai wanda za su tsara wa kansu ba a suratul zariyati Allah subhanahu wa ta'ala yake ya ayyuhan nasu ya ku mutanen duniya gaba ɗaya ba a ware kowa ba ba a ware yahudu ba ba a ware nasara ba ba a ware balarabe ko ba Ture ko ba Haushe ko koko babu ba a ware kowa ba aka ce ya ayyuhan nasu i'budu rabbakum ku bauta wa ubangijinku allazi khalaqakum wanda shi ya halicce ku wallazina min qablikum ya halicci na gabaninku la'allakum tattaquna don ku samu kariya a lahira in ba Allah ka bautawa shi kadai ba da irin addinin da yadda a bauta masa ba to baka da takawa domin Allah ya ce duk mutanen duniya an kira su su bauta Allah da ya halicce su don dukan mu ɗaya ne wanda ya halicce ni shi ya halicce ka ya halicce mu ya halicce su dukkanmu mahalicinmu ɗaya ne da yahudawanmu da nasarawanmu turawanmu baƙaƙenmu fararenmu larabawanmu indiyawanmu chinawanmu kowanne halittar gaba ɗayanta asalinta annabi adam halitta ce kuma ta Allah subhanahu wa ta'ala kowa bawan Allah ne kuma Allah ya kira kowa yace ce ya zo ya bauta wa Allah da addinin da Allah ya saukar in ba da shi ka bauta wa Allah ba kuma bakka da takawar da za ta kare ka a lahira don sharaɗi ne yace la'allakum tattakuna. don in kun yi hakan ku samu kariya a lahira duk mutumin da bai da takawa to bai da kariya duk mutumin da bai rayu akan addinin musulunci ba yana ɗauke da tauhidi ba to a lahira kuma ba hurumin da zai kare shi dole shiga azabar Allah suratul baqara fadinullahi wahid wannan shi zai nuna maka cewa ashe addinin Allah guda ɗaya ne li jami'il kalki wanda Allah ya tanade shi don dukkanin halitta bai yi addinin ba sai ya ce halitta kaza kawai nawa sai ya ce dukkanin halittu in sahun wajin nahu aljanunsu da mutanensu min yahudiyin wa nasaraniyin mutum ba yahude ne ko ba nasare ne addinin musulunci dai shi ake so kai in ba kai ba kawai ka zama kafiri wa wasaniyun in ma kai mai bin gunki ne saba wa Allah kai domin abin da ake so ka yi shine addinin musulunci in ba kai ba kuma ka zama kafiri wa arabiyun wa ajamiyun balarabe kake ko bakar fata ko ba ajami wanda ba bakar fata ba amma baya nuduki da larabci shi ake kira ba ajami to kowaye mutum kawai addinin musulunci ake so yayi in bai yi ba kuma ya zama kafiri dinullahi wahid addinin Allah kam ɗaya ne wa huwa ibadatuhu wahdahu shine a bauta masa shi kadai kar a tara masa tarkace la sharika lahu don bai da abokin tarayya lakin haula'i amma ku duba irin waɗannan mutane farraqu dinahu yanda suka rarraba addinin su wa sara li kulli qa'ifatin minhum dinun sai kowace kungiya ta zamanto addinin ta take yi gungu ko kowace kungiya jama'a sai ta ware ta zamanto tana da addininta Ya yaktalifu an dinin akhar ya saba da addinin wancan yanda wannan suke gudanar da nasu rayuwar addinin sai kaga wayancan ƙungiyar ba haka suke yi ba wayancan ma kungiyar ba haka suke yi ba wayancan ma ba haka suke yi ba gari ɗaya sai ka tar da tsari ya bambanta in ka tar da wani yana addini sai abun ya zama abun dariya a gunka in ka je ka tar da wani shi kuma shi ma in ya tar da sai ya zama abun haushi a gunsa haka abin yake gashi nan fa bambara kai kai kam gashi kuma wai duk abubuwan fa Allah bai ce ayi ba fa ga wanda Allah ya ce ayi anki. ana ta kame kame Allah ɗaya ne addininsa ɗaya ne kuma ya ce a bauta masa da wannan addinin to amma gashi nan kowace jama'a ta ware nata kuma tana ta sassabawa a ciki falyahudu anfusahum kanu mukhtalifina fiha fi ma bainahum su kansu yahudawa idan kaje zaka tar da mazhabi mazhabi a ciki zaka tar da su daban-daban suke a dunkule ne nan kawai zamu ce yahudawa in kaje cikin yahudawan kuma zaka tar da su daban-daban suke kowanne limamin su daban wasu ba su bin limamin wasu Allahu abun nan ya limamin wasu ba su ba su bin limamin wasu jama'ar wasu ba su bin limamin wasu wannan baubaucin ma da za a je a yi bababababa din shi kansa ma ba kowa ake bi ba barin gaya ma su din ma a rarrabe suke wannan bambamin da suke yi ba ɗaya suke ba su ma su yahudawan ɗin kansu an fusahum kanu mukhtalifina fi ma bainahum su ma sassabe suke tsakaninsu wa nasara kazalika haka nasara din ma Adadabe suke majami'un daban-daban suke ne da limaminsu wani limamin in ya zo gaban wa'yan sai wuce yadda ka san kuda ya taso daga kan kashi haka suke kallonsa bai burge su ba yanzu don kuda ya tashi bu daga kan kashi sai ka ce hoda ya burge ka to haka suke gani don limamin wata mujami'a ya fito ya bi gabansu yadda kasan kuda ya bi ta kan kashi ya wuce ba su damu da shi ba ba shi suke bi ba su kansu idan kaje suna nan daban daban daban daban daban kana daga waje ba za ka gane ba in ka ga katon gida haula ɗaya sai ka ce sun more suna da haɗin kai wata rana in ka shiga dambe za ka tarda ana yi ko ba haka bane wani yana kufurce da wani wani yana jin haushin wani to haka nasaran suke tsakanin su can in ka je zaka tarda ba haɗin kai ne da su ba su su kansu to wannan fa duka kashedi ake mana mu kar mu zama kamar su kanu muktalifina sun zamanto mabambanta kanu firakan muktalifa suna da kungiyoyi daban-daban firak firak firak kungiyoyi kungiyoyi kungiyoyi daban-daban a cikinsu suna kowanne kuma sun sawa bangaren su suna wahum ilal ana alal ikhtilaf kuma har yanzu haka suke suna kan sabanin sai wayansu suna cikin kungiyar sun saba sai kuma a ciki wani ya yi fice sai ya fara kamfen a ciki ya ce shi ya cika abin nan yana kaza yana kaza daga ya wani ya ce wallahi kuwa nima to yanzu sun zama biyu sai su sawo haka da haka da har sai su ware su kuma sai su kama wa'azi kuma sun fita daga wannan haka yahudu haka nasara suke hatta al'ana har yanzu suna karar rabuwa to ku musulmai kar ku yadda irin wannan ya same ku wallahi Allah ne ya sauke <laughs> kada ku kuskura irin haka ta same ku wanda Allah ne ya sauke yawwa wa hum ila al'ana ala al-ikhtilaf wa kadhalika al arab al-wasniyuna to haka fa Laraba wanda suke bautar gunkin ma suke gunkin wani agun wani shirme ne mutafarriquna su ma daban-daban suke fi ibadatihim a su, domin dodon ba magujen katsina ya bambanta da dodon ba ma gujen ibbi eh? kwarai kuwa dodon su daban ba ma gujen da yake ta can za a ga irin dodonsa daban ba gujen da yake can za a ga dodon shi daban in ka je maguzawan ibo can maguzawan wanzu yarurruka na kudu su kuma za ka sar da dodunan su daban masu bautar dodon ma ba dodo ɗaya suka yi ba kowa da dodonsu. kuma ne in ka je kurmin dodonsu su suke tsoron abunsu <laughs> eh haka to haka al'amuran suke ce alwasaniyuna su kansu masu bautar gunkin ba wai gunki ɗaya bane. ne su ma su rarrabu su ma ba a samu haɗin kai ɗin ba mutafarriquna fi ibadatihim su ma sun rarrabu a cikin ibada su min man budu shams da can akwai wa'anda su rana suke wa bauta wa min man ya budu qamar akwai wa'anda su wata suke wa bauta wa min man ya budu akwai waɗanda kuma su za su tsara abun su yi gunkin su su za su sassaka ko su narka su kera sai su ce ga abun bautar su wa min man ya budu malaika akwai wanda zaka samu shi mala'ika kawai yake kira wa minhum man ya'budu al-awliya akwai wanda shi kuma wali zai sa a gaba a gani ko salihina ko ya samu wani salihin bawa wanda ya bauta wa Allah shi kuma sai ya rike shi maimakon ya rike wanda salihin ya rike shi kuma sai ya bar Allah sai ya rike salihin wa minhum man ya'budu al-ashjara akwai wanda kuma dutse kawai zai samu wal ashjara itatuwa itace yake bi wal ahjar ahjara akwai masu bin duwatsu mun yi bayani akan bautar duwatsu da itatuwa a babin tauhidi ko don haka yan uwa musulmi ku duba ku gani fa wanda duk ya bar addinin da Allah ya shar'anta masa ya haɗu da matsala yanzu in ban da rashin sanin addini da komawa jahiliya kamar garin son garin ilimi a ce wai bushiya ta mutu ta farko hado ku tashi kuna gudu ku je kuna ɗiban ganyen sassaƙiyanta kuna zub da abu kamar son wani muhimmi za a gan shi ma har da rawani ya je shi ma wai zai ta tabarruki bushiya ta mutu ta tashi rawanin siya ne wallahi eh to ko annabawa da suka rasu waye ya dawo mana nan balle bushiya wai ta mutu ta tashi duk wanda ya mutu bai ƙara tashi eh? duk wanda ka gan shi ya dawo bai mutu ba bai mutu ba wallahi duk wanda ya mutu bai dawowa mutuwar an gama tashin kuma in an tashi an tashi kenan bayan da za a yi ka mutu wata rana in an ba wani ka haushi ka taso ka zo ka yi wani abu a duniya ka sake komawa sannan kuma wani lokaci in wani ya burge ka ka taso wai ka zo gunshi wannan duka al'adar jahiliya ce wai bushiyar da ta faɗi wai ta tashi aka rinka gudu ana zuwa eh? wani wuri wai an ga wani dutsi da goyo kaman jariri sai kaga ana faduwa wani har garin hawa dutsen zai je ya gano ya samo albarka ya sha kafarsa wani wuri ya kare eh? wai an ga inda annabi ya yi alwala ga inda ya aje butarsa ga inda diddigensa ya kafu ga inda ya yi sujuda wani ya dutsen biman nan da ba lungu-lungu <laughs> Allah ya zo duka wannan al'ada ce ta jahiliya an gane ko abubuwa za ka same su ga sunan mutane sun kasance a cikin saɓani daban daban daban daban daban daban wani bautar rana yake wani bautar wata yake yi wani bautar gunki yake yi wani mala'iki waɗansu al'auliyawu waɗansu as-salihuna minhum man ya'budu al-ashjara akwai masu riƙe itatuwa wal ahjara akwai masu riƙe duwatsu hadhihi halatu ahlil jahiliya yace wannan shine halin mutan da kenan tun kafin zuwan musulunci kuma yanzu kai musulunci ya zo zaka koma can hadhihi halatu ahlil jahiliya wannan halin mutan da ne kenan min kitabiyina wal ummiyina mutanen da alul kitabi suke haka yahudu da nasara mutanen da ummiyai jahilai waɗanda ba su da littafi kwata-kwata ba su da annabi su suke irin wannan la ya jima'uhum dinun wanda ba a samu addinin da zai haɗa kansu ba to kai da ka samu addinin da zai haɗa kanka yanzu kuma za ka bari ka koma wancan jahiliya wa inda hum ne. hizbiyat sai ya zamana suna da hizbiyat kungiya kungiya hizbiyat sai suka yi jama'a jama'a saboda ba su da wahayi to mu kuma Allah ya ba mu wahayi mun samu jakada daga Allah ya saukar mana da shari'a ya tsara mana yadda za mu yi kuma an bar mana littafin an ce ba zai lalace ba ba zai kurɓace ba ba shaiɗanin da isai canja shi la ya al-batilu min bayni yadayhi wa min tanzilun min hakimin hamidin to kaga mu mun more kenan sannan annabi sallallahu alaihi wasallam an ce shine abun koyi mu laqad kana lakum fi rasulillahi iswatun hasana abun koyi mai kyau in kana so kai koyi da wani abu koyin ka yi kyau to manzon Allah ne kai koyi da shi sai ka tsira wannan duka karantarwa ce daga Allah subhanahu wa ta'ala sai amma mutane suka kama ko ne sai su za su ja su yi jama'arsu wayancan su ja su yi jama'arsu kullu hizbin bima ladaihim farihu kuma kowace jama'a suna alfahari da nasu ba mai cewa nasa ya yi kuskure ko da ya yi kuskuren sai a rufe kuskuren na wani kuma ko ya yi daidai sai a rufe ba za a faɗi daidai ɗin ba sai ran da ya yi kuskure sai a yada kuskuren mm-hmm. to kaga matsalar jama'a jama'a kenan maimakon jama'a sai a yi jama'a jama'a jama'a jama'a in kai kuskure zan faɗi in ka kyautata kuma in rufi ni ma haka kai ma haka ta yaushe za a abin kirki kullu hizbin kowace jama'a bi maladaihi da abin da suka sa a gaba kawai farihu suke alfahari suratun rumi wa hadha min tamamil uquba wannan fa azabar ta kai azaba mu ta gwabrar junanmu mu ta karo da juna muna ta shan wahala ya za mu yi mu rusa wane ya za mu yi mu rusa ƙungiya wance ya za mu yi mu lalata jam'iyya wance ya za mu yi mu ci nasara a kan su wane wannan ba azaba ba ce mun azabtar da kanmu bayan Allah ya ce mana ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa waja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum ku dawo sannan Allah ya ce wa atasimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu shara'a lakum min ad-din ma wasa bihi har zuwa ƙarshe duka wayannan abubuwa gashi nan mun watsar mun zo muna ta tsarawa kanmu al'amurra muna ta wahalar da kanmu ya za mu yi murusawa ne ya za mu yi mu lalata kiransa ya za mu yi murusa kungiya wance mu lalata kiranta ya za mu yi ɗariƙan nan mu lalata ta ya za yi wayin can mu ɓata su ya za yi mu kuma mu ɗaukaka mu samu nasara Eh? yadda kake fafutuka haka waccan kungiyar haka waccan dariƙar haka wancan jami'ar, haka wancan su ma suke ta fafutuka duka kuma kun bar gaskiyar ga ta a tsakiya a gani ko shi ya yasa yace gashi nan kai kam wannan yace wa hazihi min tamamil uquba wannan in kana neman uquba cikakka kif ba wani saura kamilar uquba to wannan ta kai uquba wal ibtila kuma wannan ya isa bala'i jarrabawa kana Insanu insanu yafrahu bima huwa alaihi min al mutum ya zo yana alfahari yana farin ciki da abun da yake yi kawai na barna ka zo ka sa barna a gaba kuma kana alfahari da ita in kaga jama'a tun taro ka ce yauwa alhamdulillahi alhamdulillahi tun da ka hallaka mutane hmm? alhamdulillahi yanzu kam kana da jama'a kana alwajibul aks to wallahi akasin wannan shine wajibinmu wajibinmu mu watsar da wannan duka mu dawo shine akasi mu dawo mu rike musulunci inna dina inda Allahil islam mu dawo mu rike sunnar manzon Allah babu abinda da za ka yi ya zama na ka rike mai kyan in ka bar ƙur'ani ka bar sunna wallahi duk sauran amuri hayam ne ka dawo ka rike ƙur'ani ka dawo ka riƙe sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka rayu akan irin rayuwar da sahabban manzon Allah suka rayu akai. domin su ne musulman farko su ne wanda ƙur'ani ya fara ambato su aka fara ba su wannan suna ya ayyuhal ladzina amanu duk wanda wannan sunan ya hau kansa sai da ya dira kansa habbai tukunna kafin ya zo kan kowa don haka ka yi abin da sahabbai suka yi don su malaminsu annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wasallam daga an ce Allah an ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kar ka fara jiran kiran kowa ka jira a kira sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don su ne mataki na uku Allah taimake mu wannan fa ne ka'idar da ya kamata mu bi kanal wajibu al wajibin da ya kamace mu kenan akasin abinda mutanen jahiliya suke yi ya kamata mu mu yi abinda mutanen jahiliya suke yi shine rarrabuwar kawuna da rashin rikon shari'a ɗaya to menene akasinsa mu mu haɗa kanmu mu riƙe shari'a ɗaya shine akasi an fahimci wannan kanal wajibul aksu ko wa annal insana lalle mutum yukhalifu ko a na wa annal insan يخاف من wa ويخاف من الانهراب halak lakin الهلاك لكن aks. Ka duba abin da ya kamata mutum da ya kamata mutum da a same shi ya kafu min dalali ya ji tsoron kar ya bata kar a badda shi wa ya kafu min inhirafi ya ji tsoron kar ya canja addinin Allah kar a canja shi daga kan addinin Allah wa ya kafu min halaki ya ji tsoron kada ya halaka kada a hallaka shi kar ya hallaka wani walakin haula bil aksi amma wayancan su ba haka suke tsoro ba akasin haka suke yi so suke yi kawai su ɓadda wanda yake kan gaskiya shi ma ya ɓata su zama ɗaya. amma mutumin kirki kullum tsoro yake yi kar ya ɓata kar a badda shi kar ya halaka kada a hallaka shi kar ya karkata kar a karkata shi kar kuma ya karkata wani to amma akasin haka wa'ancan su kuma suke yi su kullum kad harrafu dinahum wa yuharrifuna ghayrahum sun karkata kansu sun karkata addinin su suna ta ƙoƙari kuma kullum sai sun karkata waɗansu to wannan fa shine guguwar da ta mamaye duniya gaba ɗaya ta rikita ƙwaƙwalen mutane ta kasa ganar da su menene abun yi amma musulmi su kuma sai Allah ya arzuta su da annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam ya ce ga abun da za ku yi. Sai ya zama mu wannan guguwar ba ta shafe mu ba, duk mutumin da kuma ya ga hasken da waɗancan wayanda suke cikin wancan guguwar ya ga haskensu ya yi sha'awa ya ce zai je can, to shi kenan shi ma ya halaka. Allah ya kare mu, domin karkata kai ne da karkatar da waɗansu kawai. kullu hizbin bima ladaihim farihu duk da kake ganin su yu sun haɗa kai su kansu tsakanin su alfahari suke yi da kansu kowanne kungiyar su ita ce tasu sai ka je an yi taro an ce na haɗin kai ne kowanne kuma za ka gan su tsubi tsubi tsubi tsubi tsubi ko kowanne suna ji da nasu daga an yi taron an tafi kuma an je sai a kama gulmar sauran Allah ya kare mu dunan nazari ila kauni ma huwa alaihi haqqan ba wai in an taru za a duba menene gaskiya a dawo a haɗu a kai ba fa a'a menene za a yi a zauna lafiya kowa ya rike nashi maimakon